يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأرسل الهدي أي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka ku da saduwa a wannan yammaci na asabar daren lahadi daren da ya daidai da ashirin da uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin kiristoci kuma yau ashirin da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya majo da wannan masallaci ne albarka masallacin kwastom a nan kan titin yusuf road a cikin wannan gari na gashiwa ƙaramar hukumar badere a jihar yobe a ƙasar najeriya ci gaba da tafiyar alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin suratul baqara sura ta biyu idan ka faro kinta daga sama kuma jiya mun kwana ne a ƙarshen aya ta ashirin da tara wanda wanda yake nuna za mu tashi ne farkon aya ta talatin Allah ya sa mu dace Allah rama وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يا الله مالك تفكيتي وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ba wa al'ummar ka labari idi kala rabbuka lokacin da ubangijin ka yace lil mala'ikati wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a ban kasa qalu ataj'alu fiha su mala'iku sai suka ce yanzu za taka a cikin ka. من يفسد فيها والذي منك فتاري أتكي ويلفك الدماء فمن يلنك زبد الجني ونعم نسبح بحمدك ونقدس لك الهادي منا تنبيه تالد بودي مرحوم منا كالك جيكا قالت يا الله بل في اني اعلم ما لا تعلمون ni na san abin da ku ba ku san shi ba Allah madaukakin sarki ya ce wa ili ƙara rabuka lokacin da ubangijinka ya ce lil mala'ikati ga mala'iku me yasa aka ambaci kalmar rabu a wannan guri ba a ce wa ili ƙara lahu lil mala'ikati ba da Allah ya ce wa idh qala lokacin da ka ya ce aka wato kira abin da rububiya, domin cewa da Allah madaukakin sarki ya inni ja'ilun fil ardi kanifa yana nuna cewa akwai halitta da bai inni khaliqun an gane wannan shi yasa a wani wuri yake kin kara rabbuka lil malaikati inni khaliqun in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin na'am فإذا سويته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Allah da madaukakin sarki ce idan karawa kuka lokacin da ubangijin ka ya ce lil mala'ika ce wa mala'iku inni khaliqun basharar yanzu ne. ni zan halicci wani mutum daga asilu menene asilu ne gabo, ƙasa da ruwa idan aka kwaba su to abinda suka baka shi ake cewa asilu Allah ce zan halicci wani mutumi da dare daga asino to wannan kalmar zan halitta a wancan gudun sai ce inni ja'ilun zan sanya ita wannan ayar tana nuna mana cewa bayan Allah madaukin sarki ya yi halitta kuma wannan halittar da zai yi to zan zai sanya ta ne a nan duniya a ban inni ja'ilun fil ardi sai aka nuna sakawar kawai ba tare da nuna halittar ba an gane kamar dama akwai halittar to wannan malamai suka ce shi yasa aka ambaci abin da ne rabbuka rabbu domin alkalku yana daga cikin rububiyya ta Allah madaukakin sarki aikin Allah madaukakin sarki ne halitta duk duniya ba wanda ya fi halitta sai Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yake الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء الله شيء مالك كوانا وهو على كل شيء وكيل kuma shi yake da wakilci akan kowane abu an gane to kasancewarsa shine mai halitta ita kuma yin halitta wani sha'ani ne na rububiyya ta shi Allah madaukakin sarki to shi yasa a nan aka ambaci abin da rububiyya a madadin a ce wa idi qala Allahu lil mala'ikati sai aka ce wa idi qala rabbuka lil mala'ikati to shi wannan kafin din da aka kawo shi damirin da yake nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ake magana da shi da aka ce wa idi qala rabbu sai aka ce ka rabbuka ubangijinka wannan ana yin magana ne saboda wato wata fuska ce ta mukabala da ake ƙalubalantar wasu abubuwa da kafirai suke bautawa an gane wannan saboda haka sai aka idafar wato rabu aka idafar kafin da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga rabu wa idin qala rabbuka lokacin da ubangijinka yake yake wa mala'iku wannan yana nuna ubangijin ka ga wata bajinta da yayi ya halicci mutum zai sanya shi a ban kadara su masu da'awar wasu ubangiji daban-daban daban su kuma a ce su bada nasu labarin su kuma ubangijin nasu ce ba sani ba ko an gane وإذ قال lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a ban kadara wannan yana nuna cewa Allah madaukakin sarki duk da cewa bayan ya halitta annabi Adam ya saka shi a ne ba ya kawo shi duniya ba to dama asali a cikin tsari to za a tashi a duniya ne ina fata an fahimci wannan wannan dama ka'idar kenan yana cikin tsarin Allah dama zai kawo shi duniya shi yasa a nan sai Allah madaukakin sarki in inni ja fil ardi ni zan sanya shi a bankarka bai ce zan halicce shi zan saka shi a aljanna ba in an samu matsala in sa shi in turo shi duniya in ba ta matsala ba kuma shi kenan sai ce a'a zan sanya shi ban kasa dama kenan dama wannan ita ce ajanda ne ba sani ba kuma gane shi yasa wata rana annabi Musa alaihi salam sai ya ce wa Allah ya Allah ka nuna mini annabi Adam ya Allah madaukakin sarki ya sa ka dauko annabi Adam ka nuna shi. sai ya ce kai adamu kai ne wanda Allah madaukakin sarki ya halice ka da hannayensa kuma ya saka ka aljanna to menene yasa ka fito da mu daga aljanna bayan ga mu a cikin aljanna muna da zaune aljanna da zunubin da kai shi ya sarka muka fito ba dan wannan dalili ba na saba wa Allah da kai da yanzu muna gidan aljanna me yasa kai abin da ya samu aljanna sai annabi adam ce. kai kai ne musa kai ne wanda Allah ya zaɓe shi da manzantaka da kuma yin magana da shi kuma Allah shi ne ya baka littafin taura. sai ya ce a taura da aka baka baka gani ba a cikin taura? shekara nawa Allah ya rubuta a taurar kafin ya a annabi Adam annabi Musa ya ce shekara arba'in kafin a a annabi Adam wa, Allah ya rubuta a taurar da shekara arba'in sannan ya a annabi Adam ya ce to a matsayinka na wanda Allah ya zaɓe shi da manzantaka da kuma yin magana da shi kuma ya baka a taura baka karanta a attaura ba وعسى آدم ربه وعسى آدم ربه فغوى الله مدعو جنسا كيتي وعسى آدم ربه ربه فغوى annabi adamu ya saba wa ubangijinsa don haka sai ya shiga fitina ba karanta wannan a taura ba yake ya karanta yake to za ka tuhumce ni da abin da Allah ya rubuta tun kafin ya halitte ni da shekara arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa Hajji adamu musa annabi ya rubuta wannan kalma sau uku sai annabi adam ya kure annabi musa annabi adam ya a annabi musa annabi adam ya a annabi musa saboda dama Allah madaukin sarki ya da ya tsara wanda ita ce ka'ida ba kuma yadda za a yi ka kauce wa tsarin Allah ba da ko akwai na to yanzu nan dalili ne da zai sa mutum ya aikata zai sai ya dogara da kadara na'am misali mutum kawai zai je ya aikata laifi sai aka tsaye shi sai ce to baka san kadara ba ke an ba an kadara an kadara to rajini turar razani akwai dalili a cikin wannan malamai suka ce aikata kafirci to shi annabi da fa malamai suka ce abin da yake nufi shi ba ya dogara da kaddara ba ne wajen aikata laifi sai dai ya dogara da kaddara ne da Allah ya kaddare shi sai ya jarrace shi abin wata musiba ce da aka bi shi ma'ana ya aikata laifin da ya dame shi wannan jarrabawa ce ina da kun gane wannan to wannan shi ne jarrabawa tun da yanzu abu ne ya dame shi kuma ya tuba an yafe mishi to sai ya ce wannan kaddara ce da Allah ya yi mishi ba haka yake so ba shi ma ina ba ta fahimta ka ba dogara yayi da wannan kaddara dan ya aikata laifin ba akwai bambanci kuma bambanci akwai bambanci mun fahimci wannan sannan adam ba ya kafa hujja bane a cikin duhu sai da ya kafa hujja da abin da yake rubuce a cikin ilimin da aka ba wa mutane wani ilimin da aka ba wa mutane a cikin littafin a taura ta annabi musa an rubuta adamu ya saba wa ubangijinsa annabi adamu ya karanta ke na da karanta ba a cikin qur'ani an gaya mana ko ba gaya mana ba to kaga yanzu karatun da yake hannunsa shine ya dogara da shi wajen kafa hujjar ba wai ya kafa hujja bane da kaddara wacce take rubuce a allon Allah ba sani ba ko kun gane kai kuma da ka aikata laifi idan ka ce kaddara ne to a wani littafin ne kaga cewa an kaddara maka za ka aikata laifin Allah ya sa kun gane karatun misali sai ka kai gina sai aka yi magana ce ka ce kaddara ka zo a alƙur'ani ka nuna mana ayar da take kaddara take yi da akwai to kaga babu to ba za ka dogara da cewa Allah ya kaddara ba idan ko ka dogara da wannan ka kafa hujja kai shine dalilin ka malamai suka ce ka kafirta dan ka jingina wa Allah zalunci kun fahimci bambancin Allah ka gafarta ba kenan ajandar shine Allah madaukin sarki ba zai sanya Adamu a barkata ko wannan ita ce ajandar shine inni ja'ilun fil ardi khalifa malaman tafsiri gaba ɗaya sun haɗu a kan cewa khalifa a nan gurin shine annabi adam alaihi salam ma'ana wa ku qala rabbuka lil in ni ja'ilun adama fil ardi lokacin da ubangijin kai ce wa mala'iku ni zan sanya adamu a ban kasa kun fahimci wannan to me yasa Allah madaukin sarki ya ambaci annabi Adam da khalifa malamai sun yi maganganu guda uku magana ta farko suka ce Allah ya ambaci annabi Adamu ne da khalifa saboda wato annabi adam zai kalifanci shedan a nan bayan kasa domin farko shedan ne ya taba zama a nan abdullahi dan abbas allah ya kara mishi yarda ya ce ita wannan duniyar asali kafin zuwan dan adam a wurin wata halitta ce banu su ne a wannan duniyar da duniya ta musu daɗi sai suka yi saba wa Allah suka rinka zubar da jini suka rinka fasadi suna barna wannan yasa Allah madaukakin sarki sai ya fusata sai ya turo mala'iku suka kore su da aka kore su daga sararin duniya sai aka tura su zuwa ga tsaunuka da tsibirai da suke cikin ruwa daga nan sai aka tura aljanu wannan gurare to sai aka samu baban waɗannan aljanu din wani dattijo ne mai ilimin da to shi kuma Allah a bisa ka'idarsa a wannan duniyar baya tabar da ilimi in dai kai ilimi to Allah wani so da kagawa a wannan duniya kai ilimin kai aiki da shi ko ba kai aiki da shi ba a duniya Allah wani so da kagawa idan Allah ya ce ka kuwa bayan ka yi ilimin sai ka ɗaura wa ilimin naka aure da aiki sai zama ga ilimi ga aiki da shi to a lahira ma Allah ba zai so da ka ba an gane to wannan ka'ida ta Allah madaukakin sarki tunda baya tozarta ilimi a wannan gidan na duniya da aka samu wannan tun da shi mai ilimi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce a ɗauke shi daga cikin wayannan zuriyar tashi da aka kora zuwa tsibirai da tsaunuka ina za a saka shi a saka shi a cikin mala'iku ya rinka ibada da su an gani, wannan dattijan shi ne iblis wannan shi ne sirrin da ya sa iblis ya samu kanshi a cikin mala'iku saboda me saboda ilimi ka duba ba cikin tawagar masu laifi ne da aka yi fushi amma saboda darajar da ilimi yake da shi sai aka ɗauke shi maimakon demotion sai promotion kun gane wannan shi yasa idan baka yi ilimi ba ka tabe duniya za ka tarar ne a dan kallo kai ka zama ɗan rakiya kar ka yadda ka yi sakaci wajen yin ilimi an gane idan kai ilimi Allah da kanta zai mutunta ta saboda darajar ilimi idan Allah ya mutunta kan mala'iku ya su mutunta ta idan mala'iku suka mutunta ta to bayan Allah na gari za su mutunta ta haka ne kuma haka bari saboda karka yadda ka zauna ba kai ilimi ba idan ka ƙi yadda ka yi ilimi sai da za ka samu karanci a wannan duniya tun da ka same ka wani damfareren ƙato to sai ka samu wani damfareren ƙaton gajari sai ka ya shi a kafada sai ku ci gaba da siya tare da shi kana bugawa yana bugawa har ya tsufa ka tsufa ku tsufa tare Allah da gafarta kama. haka ne kowa haka wani Allah ka shirye da to wannan halitta da aka kore ta daga wannan duniyar yanzu za a kawo replacement ɗinta shine annabi adam da shi da zuriyarsa ya zama kalifan waccan zuriya waccan halitta ina fata an gane wannan wasu malamai suka ce abin da ya sa Allah ya madaukakin sarki ya ce wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa shi yasa sai aka ambace shi da khalifa domin zai mai zai kalifanci halittar da aka kore ta daga wannan gurin shi kuma a game zai aikata na masu magana ta biyu suka ce an ambace shi kalifa ne saboda idan annabi adam ya zo duniya su za su kasance ba abubuwan ya kulufu ba a ga su yana halifantar sashi wannan shine dalili da ya sa aka ambace shi da khalifa ya inganta a hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna duniya hulwatul hadaratu fa inna allaha يستكلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء fa inna awwala fitnatu bani isra'ila kanat fil nisa da Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ga wannan duniya wani guri ne mai zaƙi, sannan kuma kore ne fatau mai ganin kallo kamar fadama kenan idan ka kalli fadama ka shiga lambu za a ga amfani da ciyawun da suke gurin kore mai kyau sannan za ka samu ƴaƴan itace masu zaƙi da za ka yi kafin ka kana sha annabi ce to haka wannan duniya take sai ce shi kuma Allah madaukakin sarki to yana halifantar da ku a cikin wannan duniyar ne fa yanzu ra kai fa ta'amalu da danke da me za ku aikata an gane wannan shekara dari da suka wuce ba mu bane a duniya haka ne kuma haka bane to haka wasu ɗari da za su zo nan gaba ba ba ne wasu ne ba Allah ya turo ka ka yi zamanin in ka zama kuma ka kauce sai ka ba wani wuri sai ya kalifance ka shi ma ya yi zamanin sai ya wuce sai a kawo wani sai ya kalifance ka ba sani ga kwa gare shi ne fa inna laha yastaklifukum fiha fa yanzura ta ta'maluna an gane ba ma shekara ɗari ba shekara talatin da suka wuce a cikin garin gashi wannan duk wanda kake jin shi ne ne, to a yanzu ba shi ba ne haka ne ko ba haka ba ne ba na jin cewa mai martaba sarki shekara talatin da suka wuce yanzu ma shi ne shi ne wanda yake jagorancin karamar hukumar bade shekara talatin da suka wuce ba na jin shi ne ko shi ne babban malamin da ake alfahari da shi a cikin wannan gari shekara talatin da suka wuce ba na jin yanzu shi ne yanzu wani sabo ne shi ma haka ne ko ba haka bane babban attajirin da ake alfahari da shi shekara talatin da suka wuce yanzu ba shi bane shi yayi asiyari wani ya taso haka ne ko ba haka bane to haka duk wani dan gaye da kake ji shekara talatin da suka wuce yanzu ba shi bane duk wani saurayi da kake bi shekara talatin da suka wuce yanzu ba shi bane duk wata budurwa da ake bi shekara talatin ta haɗu to yanzu ba ita wace ta zama gwaggo duk wani mai gida da ka sani shekara talatin da suka wuce in ka je gidan yanzu ka sani ba shi ne mai gidan ba wani ne mai gidan an yi sabon zubi haka ne kuma haka bane to haka shekara talatin masu zuwa to kuma wanda kake gani a yanzu ba su bane an da shi yasa ka bi duniya a hankali duk abin da kaga Allah ya baka an baka ne a ga wace rawar zaka taka a wannan time din naka kun gane karatu Allah yana kalifantar da ku a ta ya sassaɓa ku dan ya game me za ku aikata kai a taka damar da ka samu ko me za ka aikata mutunci za ka yi ko rashin mutunci shi yasa ba haushe yake cewa duniya da ɗan mata na gaba ya koma baya idan kana so ka gane wannan misali wannan aya ta malam bahaushe kana so ka fahimci da kyau idan yan mata suna rawa suna gada kashe ka kalle su gani za ka ga taruwa suke yi wata sai ta shigo sai a haɗa hannaye sai a ɗaga ta a cillata haka ne ko ba haka ba idan aka cillata kuma sai ta sauka ita ma ta dawo baya ta shiga layi ta ba da hannunta a sake ɗan da wata haka duniya ta ke an fahimci wannan sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka ku duniya ku yi takatsantsan da duniya karka kai yanzu da kai ake yi ka ɗauka kai wata tsaya ne a'a wannan position din naka gobe ya baya kaɗan ba da nisa ba wani ne yake wannan gurin to kai ma shi ba laifi ya yi da ba kai ma za ka tafi waje zai akwai yiwuwar wanda kake wa gada da shi ne zai zo ya zauna gari an gane annabi ce ku yi takarar da duniya sai ya ce sannan a cikin duniyar babbar fatsar da duniyar ta fi kama ku da shi shi ne mata ku yi takarar da mata kar ka buɗe baki kawai wani ha kana ganin gabace ka yi taka tsantsan da ita A annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna awwala fitnatu bani isra'ila farkon jarrabawar da bani isra'ila suka samu har yahudawa suka zama magadubu alaihim nasara suka zama abdalu annabi ce wannan ya faru cikin al'amarin mata ne shi yasa ko yanzu ka kalli wannan al'ummar tamu Babban jarabawa da ta samu shi ne mata haka ne kuma haka bane za ka ga mutum shi iya mutum babban mutum da shi ake harkoki aka makalla imam ga gemu ga saje ga hanatsariya ga ga amma idan kana so ka gane cewa shi mutum ɗin ne shi akar makalla ɗin ne shi chief imam ɗin ne da gaske to je ka gidan shi ka kulla wata magana da shi a je gida ka gani an gane ko kuma ka sa neman auren yarsa ka gani za ka gane karatu da ake cewa chief imam chief imam ne da gaske ko kuma kwafi da aka kawo ku a lafi sai ka fara neman yarsa za ka gani da yawa a gidan bai iya tsina kowai ba abin da zai iya yi sai ka shiga gidan ka ga mata ne suke sarrafa gidan suke juya shi shi ba abin da ya iya muku banda muku mazurai a wajen lafi ta ga wannan an jarrabe shi annabi ya ce wata ƙunni ta kai ka kaza nan da wannan position ɗin da aka baka a rijalu ƙawamu da alhamdulillah ka ke shi kam Allah ka gafarta mana shekan yana jin tsoro ya tinkari namiji gadan gada bai cika tinkarar namiji ya share ba sai ya dawo wajen mace idan karamar kwakwalwa take da ita da ya zo ya ta mata sai ce eh haka ne kana dawowa da ke kaji kaji kaji idan ka kuskura ka gita to kun tafi Allah ya sa mu gane saboda haka dai malamai suka ce saboda dan adam sashinsa yana mai gurbin sashi shi yasa sai Allah ya ce wa idan qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa sai aka ambace shi da khalifa wanda yake magana ta biyu masu magana ta uku suka ce idan qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa an ambaci mutum da khalifa ne saboda me li'annahu khalifatur rahman saboda shi khalifa ne na Allah madaukakin to ta yaya mutum ya zama khalifan Allah Allah madaukakin sarki a cikin tsarinsa ya tsara ita wannan duniya ba jeji yake son ganin ta ba ba da yake son ganin ta ba ba jeji ba yana so ta zama wani guri ne da zai ci gaba ta zama yanki-yanki an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min nafsin ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban نعم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Allah bai rike sarki ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum mu ne muka halice ku min zakarin daga wani mutumi namiji wa unsa da wata mace wa kun shu'uba sai muka sa kuka zama yanki yanki an gane wa qaba'ila muka sa kuka zama kabilu daban-daban wa qaba'ila sai ce bi arabu dan ku rinka sanin juna ku rika karuwa da juna kuna ilmantuwa inna akramakum indallahi atqakum lalle mafi girma a wajen Allah cikin ku shine wanda ya fita kafin Allah Allah to waje an nakun shi uban mutum ya ku yanki yanki a tsarin Allah ya kaddara ita wannan duniya ya rubuta za ta zama yanki yanki wani yankin a cikin mashi wani yankin a ce Europe wani yankin a ce Asia wani yankin a ce Africa ko a Afirka a ce Central Africa South Africa, West Africa, ko a West Africa ɗin a ce Nigeria, a ce Niger, a ce an gane? Ko a Nigeria a ce akwai South South, akwai South East, akwai South West, akwai North East, akwai North central akwai north west yanki yanki da za ka zo wannan yanki da ake cewa north east za ka samu akwai bauchi state akwai gombe state akwai borno state akwai yobe state akwai adamawa state akwai taraba state inda za ka shigo yobe sai a ce da kai akwai zone a akwai zone b akwai zone c in ka shigo wannan zone din ba za ka ji an ce local government kaza da local government kaza inda za ka shigo local government din sai a ce da gari kaza da gari kaza da a in ka shigo cikin gari sai a ce anguwa kaza da kaza da kaza idan ka shigo anguwar sai a ce gida kaza da kaza da kaza idan ka shiga gida sai a ce nan ɗakin wance ne nan ɗakin wance nan ɗakin wance wajen Allah ko shigo ba muka sanya kuka zama yanki yanki da Allah ko to ya tsara a allon kudurarsa ita wannan duniyar ba za ta tafi haka kawai jeji ba a yanki yanki za ta zama kowane al'umma su ci gaba da cin gajiyar rayuwar ita wannan duniya haka Allah ya fara sannan a kowane yanki Allah zai fitar da wasu abubuwa na ci gaban rayuwa a yi garuruwa a garuruwan a yi ma'aikatu a yi asibitoci a yi kamfanoni a yi kere-kere abubuwa ga sunan da yawa wayanda za Allah duk ya tsara za a yi to amma a cikin tsarinsa waɗannan abubuwan ba shi ne kawai zai zubo su ba sannan ba zai kawo su bane ta hanyar mala'iku ba kuma ta hanyar dabbobi za a kawo su ba sai ya zama za a kawo waɗannan abubuwa ne ta hanyar ɗan adam ina fata an gane wannan to shi yasa sai aka ambaci ɗan adam da ne wato khalifa zai zama shi khalifan Allah ne ta yadda wancan tsarin na Allah madaukakin sarki shine zai zartar da shi ban sani ba kuma kun gane dan adam shi ne zai zo ya kafa gari ba mala'ika jibrilu ba mun fahimci wannan dan adam shi ne zai zo ya gina gida ba mala'ika ba duk abin da kuka an zo ana ta kerawa ana ta mai kaza da kaza da kaza yana zuwa ne ta hanyar wa ta hanyar dan adam shi yasa dan adam shi ne shi kalifan Allah ne yanzu kowannen ku a inda ya samu kansa shine shi kalifa ne na Allah madaukakin sarki وهو الذي جعل خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم نعم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم يا الله شيء سنجاكوا كليفو في أبدا yasa darajar ku tafi wani darajar shi tafi ta wani an fahimci wannan kowanne a cikin ku na shi ne shi kalifan Allah yanzu kai kalifan Allah ha Allah rama kalifan Allah dan adaji kalifan Allah ni kalifan Allah mu kalifofi ne na Allah su kalifofi ne na Allah an gane wannan to amma a matsayinka na kalifan Allah madaukakin sarki kalifancin naka kuwa ko yana yiwuwa da kyau ko ka taɓa tunanin kai kalifan Allah ne a matsayin ka na kalifan Allah to wani kalifancin kai Allah ta kun gaya kare malamai suka ce dan adam yana zama dan adam ne lokacin da ya samu tunani guda biyu tunani guda nawa tunani guda biyu Allah madaukakin sarki ya halice ka ne saboda ka bauta mishi idan ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai tambaye ka wannan bauta haka ne to dan adam yana tunani ne na ya zai yi koma zuwa ga Allah madaukakin sarki da me zai koma in an tambaye shi ya zama ya ansa wannan tambayar ya ci jarraba wannan shine tunani na farko tunani na biyu da dan adam yake yi a matsayin sa na dan adam shine wato shi kalifa ne na Allah madaukakin sarki to a cikin wannan duniyar wani ci gaba ya kawo wa ita duniyar a lokacin da ya samu kanshi a cikin da wani gudunmuwa ka kawo ita al'ummar da aka haɗa ka da ita in kai haka to ka kalifanci Allah idan ko baka yi haka ba to kai ba ka zama kalifan Allah ba sai ka zama baka da bambanci da dabbobi wa'annan su ne tunani biyu da suka mai da ɗan adam ɗan adam malamai suka ce idan mutum ya rasa waɗannan tunani guda biyu to yakan ɗauki wasu tunani guda biyu wanda zai da zabi su kuma waɗannan tunani guda biyu tunani ne na dabbobi duk dabbar duniya da ba gida biya da wayayya suna da wannan tunani dabbar da aka yi ta fi kowa an albarka ita ce jaki da kowane yare in aka ce maka jaki an kashe ka haka ne kuma aka bari a ce ma donki ai ko ma ka jin yaren kai ka san abin matsala me yasa saboda rashin albarkar da yake da ita da kowace dabba za ta yi bayan gari ka ɗauki wannan bayan garin nata ta kai gona ka zuba wa shukar ka to shukar ta samu taki amma ban da bayan garin jaki shi bayan garin jaki in ka ɗiba ta sa wa shukar ka duk ko ka zuba ba abu da bai ba haka ya kuma ta wani na san anan gudun akwai masana jakuna da kowace dabba za ta yi wa shukar ka fitsari idan shukar ta samu wannan fitsari to ta samu ruwa amma ban da jaki idan jaki yawa shukar ta fitsari ƙonewa za ta da kowace dabba za ta je tana kiwo sai ta ci shukar ka to ita shukar ba ta da matsala ka ba ta tafi biyu ga gani za ka ta farfado ta kara mai da tsawon da ka yi kiba haka ne ko ba haka ba ne ba ta da matsala don wata dabba ta fita ta amma idan ka kuskura ka bari jaki ya ciji shukar ka an danna mata full har a murya Allah madaukin san ce inna an karar aswai wa qafidi fi mashika wa min sautik إن أنكر الأصوات لصوت الحميد الله بدل في ينا كل وقام لهم تربية إذا كان كثيرا توكا أكا إنت كثيرا كرتا لما كان إنت أصحان كثيرا كما مرادي كرتا لما كان إنت سولي فاقم فاقم كما ما هو كثير sai ka yi tsakatsaki inda Allah mai wakil sai Allah ya ce kuma sautinka to ka sautinka karka rinka magana kawai ko ina ana ji an gane ko da ɗaga murya wayewa ne wanda ya kamata a ba kan bunsa da jaki ne haka ya kuma haka bane sai Allah ya ce to ka gane inna an karar su da sautin aliyu muguwar murya a cikin muryoyi ita ce muryar da to shi ko a fayyar murya ba murya shi ita ce muguwa to amma jaki ya san wayannan abin da duk wannan shi albarka da shi an gane jinkiya jiya da ake ce mata wawuya ake cewa jinkiya uwar tarbiyya to duk wautata ta san da wannan ajanda wata ajanda ce akwai mai jaki a cikin ku ko babu babu idan akwai wanda yake da jaki gobe in Allah ya kai mu kar ya ba jakin abinci amma kar ya daure shi ya gani zai nemo abinci ko ba zai nemo ba eh kenan jaki ya san ajandar shi idan ya nemo abinci ya ce ya koshi ya sha ruwa ka kyale shi ka daure shi ba ya wuce ba an jima idan ya dawo za ya dawo da baki baka san inda ya kawo ka haka ne ko ba haka bane kenan jaki ya san ajandar barbara duk dabbar duniya ta san wannan ya za a ci abinci ya za a yi barbara wani tunanin dabbobi ne idan ya zama kai dan adam ka ya zama ya za a ci abinci ne sannan ya za a yi jima'i ne to yanzu baka da bambanci da jaki ta ake ɗinku ɗaya da jaki ban sani ba ko an gane saboda ka a yanzu kai ba mutum ba ne dabba shi yasa da yawa za ku ji Allah madaukin sarki a cikin alkurani ke rinka siffanta mutane da dabbobi ba ko ta aya alarama ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها نعم ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله ولو كنت كيف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس mafi yawa a cikin aljanu da mafi yawa a cikin mutane Allah ya ce dan jahannama aka yi ya siffar su suke dan kai kanka zama cikinsu? sai ce da hun qulubul tsaho yafqahuna biha suna da zukata ba sa fahimta da zukata walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa ba sa gani da wannan ido walahum adanu la yasma'una biha suna da kunnuwa ba sa ji da kunnuwa sai sai ulai da kal anani wayannan daidai suke da dabbobin gida yanzu da Allah da za ka je garken su ma kike ta musu wa'azi ya su fahimta eh da za ka je ka samu garken shanu dan adam idan zai yi noma ba da shanu ake hadawa a noma ba eh ba kamfani ake hadawa ba ko ba haka ba idan ka je ka share gonar ka da iri sai ka nemo sa ko ka nemo shanu sai ka ce ku zo ku yi huda kaga su suka fara noma da suka yi noman kai kuma sai ka zo kuka yi shuka da shukar ta fito sai kuka zo kuka noma kuka yi ciro da kuka yi ciro sai kuka sake dawa kuka yi maimai da kuka yi maimai sai kuka je kuka sake nemo shanu kuka ce shanu ku zo ku yi matsi haka ne ko ba haka bane da suka zo suka yi matsi sai kuka dawo daga baya kuka sake yin wani noma amfani da kai sai kuka sake kuka cire sai kuka nemo shanu kuka ce shanu ku zo ku ɗauko ku kawo gida haka ne ko ba haka bane da suka ɗauko suka dawo gida yanzu ba kamfani aka yi ba ba din aka yi tsakanin shanu da mutane ba aka yi wani ƙwarewar kamfani haka in duniya da gaskiya ne ka bata yi sai a raba sai a ba kowa na shi to amma sai ka ɗauke mai kyan sai ka ba wa malam sa mummuna sai ka ba shi kara idan ka dawo ka sake ɗebe ɓawon sai ka ba shi soshiyar isa ɗauki ƙwayar idan ka sake dawowa sai ka yi surfe sai ka cire asalin a ƙwayar sai ka ba shi dusar idan ka dawo kai wannan ma baka lamunci za ka iya ci ba sai ka ce sai an je an kai indi sai an niƙa idan aka niƙa sai an zo an tankade an fitar da wanne ne ne kulikuli idan aka tankade kai baka yarda za ka iya ci ba sai a yi ne sai an dafa an tuka tuwo idan an dafa an tuka tuwon zuciyarka ba ta labarce ba ka ci haka ba sai an yi ne sai an yi miya miyar ta iya ta kubewa ce ko ta kuka ko ta yakuwa taushe ko ko karkashi ko laluwa ko agushi ko a wannan miyar baka yadda za ka iya ci kawai da gishiri da ruwa da ita ba sai an sa mai wata yar daddawa daddawa da wani magi magin ma sai an sa magi ta a sa magi reko a sa magi dangote a sa muscachif a sa kori a sa onza a sa maji a sa ajino moto sannan kai ka yadda ka ci haka ne ko ba haka bane duk da haka sai an kawo wani man ko wani manja manja an saka kai a haka wani lokaci wata rana kana iya cewa zuciyarka ba ta ramanci za ka wai wanda kake bukata wannan abokin noma kake so a je a ɗebo wani abu a jikin shi a saka a miya sannan a ba ta ci haka ne ko ba haka ba ne Allah ya karrama ku da karrama ka ba eh to amma kai ba ka gane wannan ba kai ba ka san tarihin Allah ba sai ka dauki ajandar jaki to duk da ka fahimci wannan yanzu da za ka je garkin shanu tun da ka gano a cikin wannan negotiating din da aka yi akwai kwara haka ne ko ba haka bane sai ka ce yanzu saboda Allah shanu ina ba ku shawara maimakon wannan zama da za ku yi ana kwarar ku wani kuma ku je ku nemi gona ku share kuma ku je ku yi noman ku na ku rinka kashin kanku su ma ku je su yi nasu in ya so kuma ku ci da ƙwayar da sokiyar su ma su jibi yadda za su yi su yi idan za ka yi shekarun annabi nuhu a garken shanu kana musu irin wannan wajen kana ba su shawara za su fahimta ba za su fahimta ba an gane wannan Allah ya ce irin wayannan mutanen da hun kulubul la da biya suna da zukata ba ta fahimta da zukata suna da ido ba ta gani da ido yanzu sa yana kallo aka cire kwayar kama shi shirme amma yanzu shi da gane ba walahum adanun suna da kunne la kuna biha ba sa ji da kunnuwa eh ka yana ji kana jira kana faɗi za a yanka shi amma har yanzu ya ƙi ɗaukar izina to haka irin waɗannan mutane sai Allah ya ce kula ita kala a wa'annan bene suke da dabbobin gida a dabbobin ma bai siffanta da dabbobin jeji ba sai siffanta da ne dabbobin gida me yasa malamai suka ce dabbobin gida sun fi rashin hankali sun fi ne sun fi rashin hankali yanzu sun kiya za ta haifi yar da cikin ta yanka kuma ta sani ta haifi ɗanta na cikin ta kai laye da shi ta sani an wata ka kai kasuwa ka sayar kuma ta sani ita ma ta zo wajenka ka ta bulala eh? ka kore ta sannan ta samu nasara Allah ya ara mata ta'a ta fita daga gidanka amma saboda tsabar da gidan ne ta sake dawowa haka ne ko ba haka ba to Allah ya ce irin wa'annan mutanen haka suke ba su da umarni da wani sai ce ce mu abin ka bar su kuma fi da gulbata ulaika humul kafiru da wayannan kafarin sunan kun gane karatun da kyau to idan mutum ya zama ya ɗauki irin wayancin tunani guda biyu to ajandar dabbobi ya ɗauka da haka bai da bambanci da dabbobi ta wani mutum ya yi mamaki wani za a siffanta mutum da dabba mutum da yana wanka yana sa riga mai kyau yana cin abinci kyakkyawa yana takama yana zari ido yana mazurai ya za a shi da dabba eh an rama sai Allah madaukin sarki ya faɗa mana ta fuskar wannan misali yace su wayanda suka kafirta ya da kamata akulul an'ami kafaru كفروا يأكلون kamata تأكل كما تأكل الأنعام ونرمة ولو والذين كفروا يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم يا الله يأتي والذين كفروا وإن سوء كافر وإن سوء أجندر سوء أجندر جبولين سوتي kawai su yi barbara wayan nan kalli abin da kake ba sai suka ce a sai Allah madaukakin sarki ce wayan nan kar su tada maka hankali ba kana ga suna cin abinci ba suna abin nan kana ganin ka akwai bambanci da dabba sai ya ce ya na suna ci ne kamata a akulun an'ani kamar yadda su dabbobi suke cin abinci to ya kamar da kinta Allah ce wa na rufa da wuta ita ce babu wasu Allah ta tsare yanzu duk yadda ka sau rago ka tirka shi kana ta kiwo kana ta kiwo da Allah bai ta gadin target ɗinka shine a soya kaga wuta yi ko masa duk yadda ka ga sa an tirka shi ya yi ƙiba ya haɗu me ake nufi a dafa a yi karfe su duk yadda ka ga kaza ana kiwonta ta yi kyau ka gaza nan ka ce ya baka sha'awa abin da ake bukata shine a yi ne a gasa a tsire ka ci wannan rumatu wannan gota ce makomansu to haka irin wa'annan mutanen suke inji Allah madaukaki Allah ka tsare kenan shi kalifan Allah shi tunaninsa ba cin abinci da barbara bane idan kun fahimci karatun nan to za ku gane ko an sami mutanen da muke da su a Najeriya da Allah mutane ne suka fi yawa ko da goni ku ka faɗa ba ni na faɗa ba ruwa na kenan dabbobi sun yawa to shi ne matsalar da muke samu daga lokacin da ajandar ka kai ya zaya a ci abinci ne daga nan kuma ya zaya a yi barbara kai damuwar ka jima'i to daga wannan lokacin baka da bambanci da dabbar gidanka ba wani bambanci ita ma shi ne targetin ta amma shi mutum ba wani bane kafiri shi me na target ɗinsa shine wani irin ci gaba zai iya kawo wannan al'ummar a wannan lokacin da yake rayu sannan idan ya koma da me zai koma lahira wannan shine targetin mutum Allah ta kun gane karatu shi yasa aka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wane ne Allah ya fi so a cikin mutane sai ce wanda ya fi amfanar mutane wanda ya fi ne ya fi amfanar mutane wannan zai sa ka gane cewa duk sallar ka kai ta sallah har ka zama sallau kai ta zikir har ka zama zakiru idan kai cutar mutane ne a ka to ka yi hanyoyin riga da karantarwa daga muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gane kai ana buƙatar ka amfani al'umma ne mutum ya kulla alaƙa da kai wani irin gudunmuwa ka bashi wani irin ci gaba ka kawo mishi duk inda mutane suka zauna wanda ya fi yi musu amfani shi Allah ya fi so saboda kai da abokinka yi kokari ka fi shi yin amfani kai da ɗan uwanka yi kokari ka fi shi amfani an gane ko to haka shi ne tarbiyyar musulunci haka aka ɗora ɗan adam idan muka yi ɗauki wannan to da yanzu ba haka muka ba ko ba haka bane kowa zai zage ne ga zai yake da al'umma gaba haka ne ko ba haka bane kowa zai gaba haka sannan da ba za mu yi faɗa ba ba za mu da laifin juna ba amma da sunan mun waye sai ne muke yi mun zama dabbobi ba mu sani ba idan muka kulla alaƙa da kai sai zama babban tunani na ya za a yi in amfane ka dan Allah akwai za a yi na laifin ka dan kana da wani abu da ka hana ni zai ta da ya baki dama ba tunani na ka bani ba ni babbar damuwa ta shi ne in ka to kai ba sai ya zama tun da Allah ya haɗa ni da kai to ya za a yi kai ka taimake ni wannan shi ne da mawaka don Allah idan muka haɗu haka ga ya mana ladda zan yi fada to haka iyayen mu suka rayu shi za mu ga sun zauna lafiya amma mun aka dora mana wayan yan wuta idan na kulla waye na kulla alaka da kai wai ta ina za ka amfani da nake lissafi me zan karu da kai what is the benefit wannan shine abin da kawai zai yi lissafi kai ma a alakar ka da ni kana lissafa wai menene karuwarka wannan fa ya kai har a cikin auratan yin abin da yake faruwa ke. matar da za ta aura ba za ta yarda ta aure ta wai ita tafiya za ta yi ta maka amfani ba sai dai tana tunanin ya za a yi ta tashi gudu kai mata amfani haka ne ko ba ka bane mutanen da za su baka mata wai ba za su baka mata bane saboda su suna tunanin ya za su maka amfani yadda za su taimake ka a rayuwa su samu sakamako a wajen Allah annabi ya ce wanda ya ji amfani da mutane shi Allah yake so to ya za su yi Allah ya so su ba shi ne damuwar ba ya za su yi su ba ka yarki ta yadda su ba su ta tatsarka kai ma a lokacin da za ka auri yar ba wai damuwarka ya za a yi ka auri yarsu don ka taimake su ba saboda annabi ya ce wanda ya fi amfanin mutane shi Allah yake so ya za ka yi ka auri yarsu don ka taimake ta ka taimake ta danginta ya zama Allah ya so ka dalilin wannan wannan ba shi ne kake bukata ba a kana lissafin ya za a yi idan ka aure ta sai yadda za su rinka taimakonka saboda haka wannan shi ne target ɗinka faɗa mana ya za a yi zauna lafiya shi sa za ka ga talakawa sun fi yawa a cikin al'umma amma kuma talakawa su suka fi shan wahala a cikin al'umma haka ne ko ba haka bane yanzu idan muka lissafa a nan gurin tamanin cikin ɗari talakawa ne haka ne ko ba haka bane ha tamanin cikin ɗari talakawa ne to amma tamanin cikin ɗari ɗin sun rasa matan da za su haura. idan muka kalli waɗannan matan tamanin cikin ɗari a cikin su ƴaƴan talakawa ne haka ne ko ba haka bane to amma tamanin cikin ɗari ɗin nan sun rasa waɗanda za su aure su haka ne ko ba haka bane me dalilin saboda tana so wa za ta cuta ne ita shi ma yana son wai wa zai cuta wannan shi ne dalilin ga ƙyar talaka ba zai aura ba saboda ba tunanin sa wai zai amfane su ba ne. ga talaka wai ba za su bashi ba saboda ne ba wai tunanin su ya za su yi su amfane shi ba ne, su kowa kawai so yake shi a luja ne sama kawai yake so ya gan shi wannan ba shi ne manufar Allah wajen halittar ba kun gane karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aunil akidi Allah yana cikin taimakon bawa amma matukar bawa na cikin tunanin taimakon dan uwansa to kai ba wannan bari da kai a taimake ka kawai kuke so to dole ka shiga rikici wannan yana daga cikin dalilan da ya sa muka samu matsala kai ba za ka aure ta da kuma kai ga talauci ga wani bayan ta ke gidanku ko abincin kirki ba a ci amma ke ba za ki aure ta wani kike so kawai ya samo kuɗi ya zo ya aure ki ya kama mu zauna lafiya ba mu ma fahimci manufar addini ba mun tashi daga mutane mun zama ne mun zama da dabbobi kun gane a matsayinka na kalifan Allah tunaninka na ya za ka ciyar da duniya gaba ka tsaya ka yi amfani da wannan tunanin ka buɗe brand ɗinka ka yi tunani dogo yadda za ka kawo al'ummarka ci gaba a wannan rayuwar taka ta duniya idan ka koma zuwa ga Allah maɗaukin sarki ka huta ko ba ka yi wannan tunanin ba idan ya zama baka wannan tunanin to tunanin dabbobi kake saboda dabbobi baka wannan tunanin su dabbobi tunanin su kullum kawai za su ci kun gane misali yanzu ga hula jikin alarama haka ne ita wannan hular wani ne ya kalifanci Allah wajen sarki wajen kawo al'umma hula haka ne ko ba ka wani ya buɗe brand din ya ƙirƙiro hula saboda aika amfani da ita to kai wani tunani kai dangane da hula ko dai kawai kai dai ka rika sawa kawai in ta mutu a sake wata idan ka ka zama annoba a cikin al'umma idan ka ga yadi wani ne yayi iya kokarin sa yayi tunani ya kirkiro shi haka ne ko ba ka bane kai wani tunani kai dangane da yadi ta yadda za ka kirkiro wani ko ka modernizing wannan ya zama an sake ci gaba wani tunani kai akan wannan ko dai kawai sai dai wasu su kirkiro kawai kai ka saka kai annoba ce a cikin al'umma idan ka ga riga an ɗinka wani ne ya yi tunanin ya zai yi ya rika sarrafa wa mutane don su amfana sai zama an amfana da shi to kai wani tunani kake yi dangane da ɗinka riga ko kawai kai sai dai a ɗinka maka ta mutu ka sake wata kai annoba ne a cikin al'umma takalmi da kake sakawa wani ne ya kokari yayi amfani da brand din sai ya tsoro takalmi haka ne ko ba haka bane to kai wani tunani kai a cikin takalmin sai dai kawai ka kata ya mutu a sake kirkiro wani kai annoba ne a cikin al'umma Allah ya sa kun gane karatun nan ha yanzu kafet da kake tsayawa kake sallah akan shi kafin dai wani ne ya kirkiro shi da Allah wanda ya kirkiro shi da mala'ika jibril ne ko mika'il wa ya kirkiro shi ba mutum ba to kai wani tunani kake yi kan wannan ko kawai sai dai a kirkiro kai kawai kamata idan ka ga benci ko kujera wani ne ya kirkiro ta haka ne ko ba haka bane to ya kai banci Allah ta wannan bangaren kai wani tunani kai ko kawai sai dai ka rinka zaunawa in ta kare kawai a kawo wata kai kawai barna kawai kai iya ka ga baka da bambanci da biyu a wasu Allah ta kuna gaya karatu wannan ita ce babban matsalar da ruwa ruwa bari ga muku da kun ga duniya da kuke gani a zahirance abin da ya bayyana gare ku da za ka rantse da Allah ka ce duk duniya babu ƙasar da ta kai Najeriya arziki ina tabbatar maka ba za ka yi safara ba saboda kowace ƙasa idan ka kalle ta abin da take dogaro da shi in ka zo Najeriya za ka samu Najeriya tana da wani abu ita kaɗai ta tattara abubuwan gaba ɗaya to amma ka kalle da al'umma suke cikin kunci saboda an kimo da yaƙi yaƙi na ƙwaƙwalwa yaƙi na tunani mun zama dabbobi kullum ce mana ake kawai mu za a bamu jira kawai ji a bamu kai dan a baka ne kawai tsakaninka da Allah iyayen na kuskuren ha iyayenmu sun samu wannan tarbiyya haka ne ko ba haka bane shi yasa dukkanin su kowa yana da aikin yi yana tunanin wani irin ci gaba zai iya kawo wannan al'umma haka ne ko ba haka bane shi yasa kowa ka gani a cikin su ko dai ya zama masunci ne ko mahauci ne ko manomi ne ko makiyayi ne ko makeri ne ko wanzani ne ko baduku ne ko masaki ne ko kowa ko ne kai da takali cikin garuruwan mu ma na arewacin Najeriya wallahi zaka san dama can mu ba baki dadawa bane mu ba ƴan ƙauye bane mu muna da hanyoyi na ci gaban kanmu kowane gari idan ka je ka duba arewacin Najeriya zaka samu cewa gidajen mu kaɗai suna nuna dama can asali mu kamfanoni ne da ka kalli wannan zuriyar sai a ce wannan dama makera ne ba kamfani ba ne in ka kalli wannan a ce dama su masaka ne kowa ya taso gidan dama shi akwai kamfani a gidansu amma mun zo mun ɗauki tunanin jaki kawai mu abin da muka sani ya za mu ci abinci daga nan kuma ya za mu yi mu barbara ya mun mai mutunta da laifi ga arzikin Allah ya yi maka amma baka san amfaninsa ba baka san ya za ka yi ka sarrafa shi ba an mai da kai soko shi yasa babu abin da ka iya sai dai kawai ka samu sa'a ka samu kudin mutane ka yi ta kwasa haka ne ko ba haka bane yayin da duniya take alfahari kowace ƙasa a ce in ana buƙatar kaza ba wanda ya kai wannan ƙasar to mu a duk duniya babu ƙasar da ta kai mu iya sata in dai sata ne a sata kudin gwamnati duk duniya ba ƙasar da kai Najeriya an yadda da wannan me ya ja mana ba mu zama kalifofin Allah ba ba mu ɗauki tunani irin na mutane ba mun ɗauki tunanin dabbobi Allah ya sa kuna fahimtar karatun nan to a wannan rayuwar da muke yi ina tabbatar maka duk yadda kake sallah da azumi ba za ta kai ka ba ba shi ne addinin kawai shi yasa duk inda hoga Allah madaukakin sarki yayi magana akan addini idan ya kawo aikin da za ka yi tsakaninka da shi to sai ka kuma ya kawo aikin da za ka yi wa mutane haka ne ko ba haka ba ne a ku kalla ko a wajen sallah alar mai Allah ya ce واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين الله يجي واقيموا الصلاه ku تsaye da sallah ita sallah idan ka tsaya kai sallah tsakaninka da waye tsakaninka da Allah ne sai ce wa atu zakata ko ba da zakata kama Allah zaka ba to idan ka zauna kana jira a baka ga mai da zaka ba da zakata addinin haka aka rura shi ka gane me haƙƙin Allah me haƙƙin mutane wannan shine tunanin komawar ka lahira da tunanin cigaban da za ka kawo duniya Allah ya sa kun gane karatun nan kun fahimce ki da kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu abin da yake shigar da bawa aljanna sama da abubuwa guda biyu takawar Allah da kuma kyakkyawar alaka da mutane duk yadda kake da takawa in alakar ka da mutane ba ta da kyau to ka samu matsala duk yadda alakar ka da mutane take da kyau idan alakar ka da Allah ba ta da kyau ka samu matsala wa'annan abubuwan biyu dole sai ka hada su to ku kalli rayuwar mu alakar mu da junan mu tana da kyau eh mun kulla alaka da kai so nake kawai in cuce ka so kake ka cuce ni daga lokacin da muka hada alakar so nake ni in karu da kai ba tunanin ka karu da ni ba shi yasa ku kalla a Najeriya da kaji ana zage mutum kar ma ka shiga cikin lissafi kar ma ka yadda ka zage shi in kai mutumin kirki da kaji ana zage mutum ana ɗebo tsiya ana loda mishi to cikin biyu ɗaya ne ko dai bai da ko kobo ko kuma yana da shi ya ke da a ci lala haka ne ko ba haka bane da kaji an ce a idan iska ne bai da mutunci kaza da kaza da kaza to ina tabbatar ma ko dai bai da ko kobo ne da za a ci ko kuma yana da kuɗin amma an yi an yi sai ya riƙe kuɗin shi kawai ya bayarwa to shi ne laifin to wannan laifi ne idan laifi ne bai ya ki baka sa to kai nawa ka bashi ka fi shi laifi kenan ka kalli ɗabi'ar mu a Najeriya in ka ga mutum ana yaba shi to ko dai ana ci ko ana shirya hanyar ci haka ne ko ba haka bane kun ga alakar ta zama ta yi gudawa gaba ɗaya ba alaƙa Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi